للا يعطي الذي وقفت عليه الكون في الأعيان تعلق الأكوان راتي ومغنغنو لا يعطي الذي وقفت عليه الكون ainihin bai bayar da abun nan da halitta ta dogara a kansa nan kun san rikicin da ake yi cewar Allah na magana wasu suka ce eh, Allah na magana amma ba da lafazi ba ba da harafi ba ko sai muka ɗauki na ƙarshe to ya annabi ike samun maganan Allah tun da Allah bai magana da baki ko da bai magana da baki kuma gashi annabi yana shirisar da shi za ka ce ratayuwan hankalin manzon Allah ne a jikin wancan magana na Allah da Allah amma ba magana ne da baki ba ko za ka ce ratayuwan magana da annabi ba zai ba da abin da ake nema ba bai ba da abin da ke nema ba kamar wanda Allah zai ce masa ika ba bar kaza sai ta kaza afa Allahu an kalima ta lahum kenan latazin kenan kaga wannan bari zama daidai ba haka ake tunanin annabi ne yake sarki da tunanin Allah can maganan Allah shi yasa ke gudanar da abun a haka ta tunani yake tunani ba zai bada wannan aiki ba ina fata kun shi ne ke da Akawali. aqwali kaga aqwalul kenan ko la yu'ti bai bayar da allazi wa qaffat alaihin al wanda duniyar da take rayuwa a kasa wancan abun bai ba da wannan fil ne bisa haƙiƙaninsa don haka nan maganar da suka faɗi ba haka ne ba yin haka to wannan bai yi ba ita al alƙa'imu bin nasu yau na yana nufi yau da ko na akwai wanda ya dauko na abu wanda ya dauko na asha'ira na al nafsi wannan ya ji ya rubuto ya ji ya rubuto maimakon littafin ni kuma abubuwa sun min yawa ba sai kuma masa abun ba ayyan ya to akwai wanda ya karanta Allah ko mun bi wai alkalamun nafsi ya kamata mun karanta na ashairan nan kun gani ka karanta to ka sake karantawa ka sake tunawa zai fito maka fili in ka hada da wannan sai ka gane rabbin da kyau ina zuke zuke yawan ɗafo shi ne da garin ya waye ma na sami ya zan ɗauka an haɗa su da ta sannan dan na zauna na shi na ta faƙe faƙe me ne alma'anar ka'imu bin nafsi cewar ma'ana ce ma'anan da take a rai wa huwa kalamullahi Allah Shi ne maganan Allah a ɗaukan su cewar maganan Allah tana cikin ransa tana dunƙal a ciki amma bai magana da harafi bai magana da sauti bai magana da kaza to abu a cikin zuci ya aka yi ya fita ya je wurin manzon Allah manzonin Allah ba manzon Allah kada manzon Allah ne manzonin Allah ma duka sai eh haka nan ya tashi a kokolwance shi ma annabi a zuciyarsa ne yake jone da wannan maganar din a Allah na take a cikin zuciya shi ne kake ce wannan su wannan abin da ke cikin dan Allah shi ne ƙura'ani amma wannan ƙura'ani da muke karanta ba shi ne ba ma'anan shi ne amma lafazan ba shi ne ba ko kalamullahi ala zalihin la yakunu muta'alliqan kharijiyan bai zamowa a rasai ta waje ai biman fara nabiyyan tunda kaga mu abin da muka sani a sunnance don Allah ce alhamdulillahi rabbil alamin da baki ya faɗi da sauti da mai haka annabi ya ji shi daga jibrilu alhamdulillahi rabbil alamin yadda jibrilu ya shi mu dauki ma babban ainihin abin da ɗin jibrilu zai ya sauka sai ce masa to alhamdulillahi rabbi zai ji magana daga Allah shi kuma jibrilu sai to manzon Allah kai kuma karba alhamdulillahi rabbil alamin haka zai yi shi kaga daga baki ne ko da sauti da harafa ya zo wurin jibrilu da sauti da harafa ya zo wurin manzon Allah da sauti da harafa ya fada hannun sahabbai suka rubuta shi su ana sufa eh? kaga a tunani ne tarin magana tana nan tana tare a zuciyar Allah ko a ran Allah to wanda take tare din nan ta ita magana ce ta tafi da kanta sai ta shiga cikin tunanin manzon Allah sai suka haɗu kaman taboye aka yi aka yi connection din ba ta sarari ba isnadi eh idan ruwan waya ne ba waya ba a ganin ta ko la yakunu saboda kana ita la yakunu muta'alliqan kharijiyan babu shi a waje lalle fa maganar na shi kan gani sarki sarke nan ka gani da ya sarko da can a sarari amma akwai wani abu da suke bani na makala shi ma haka kamar biron na yake ya fi biro kwari an makala shi daga nan in an ji kawai suka jina sauki da kurtun can ya dinga ɗauka to haka haka wai ƙur'ani yake ne da ba shi ne subhanallah gaskiya maganan ya fito kharijiyan ai mana sara nabi da wanda zama annabi bal huwa ta'alluqan zihdiyo tunani ne zuwa tunani wa ana atasawwaru hadha al-qawl shi wa sai ne cewa ina ta wannan magana fil haqiqa la'annahu la yumkin ba shi yubu an yakuna nabiyyan illa bi wahyi wani annabi zama annabi dole da wahyi yanzilu alaihi da zai zo ya sauka a gare shi za a ɗauko maganan nan daga Allah wanda ya ɗauko ta jibrilu ne ya kawo ta ga wannan manzon da aka aiko shi gare shi annabi bayyuwa ya zama annabi sai da wannan Allah yanzilu alaihi ولهذا رده المؤلف wannan yasa mai littafi يردي وإن متنيسي هذا إذا ما حصل المعنى الذي قلتم هو النفسي في البرهان كهذا وإن إذا ما حصل المعنى إذا ما معنى تفهموا الذي قلتم وندفوا كسي هو النفسي منفسين في البرهان يقولون إن كلام إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس إن الكلام يعني القرآن شيء معنى وتفكي عليه وليس الشيء الذي يسمع ما أبن دعتي أكي با صوت عند أكي جن وهو ليس بصوت أو لنصب ويعارضه المؤلف بقوله أين يعني ميلتا في إن ديكي مصور إعرابي lakin na jumhura tsawa'ifi lam yarau za mumkinan bal zakaru bukula ne lakin na jumhura tsawa'ifi sai zai majoratin jama'a dan yarau ba su ga wannan ra'ayi na asha'ira ba kwata-kwata a ce magana ƙura'ani kamar nau'i biyu za mumkinan mai yi wani wannan bal zakaru bukula ne wannan magana ta ce idan kaifa yuqalu innahu kalamun ya za a yi a ce wannan abu magana ne wa huwa ma'anan ka’imun bin nafsi wa kaifa yuqalu innahu wahayu. ila rasuli wa huwa ma'ana ka’imun bin nafsi abu ina nan ta ina ya taso kuma zai samu manzon Allah an ce ma'ana ne ba sautin aka ɗauko ba ba harufa aka ɗauko ba ma'ana tana nan a ajiye a cikin Allah to ta ina kuma ta kafa sun ta samu wani manzo ta ina ga wannan gairu mumkin hada shay'un la yumkinu bayuwa eh, eh, la yumkin lakinnahum hidis wa na mutane da na hun! ifarihina hudbihina wannan suna faɗin wannan suna farantawa tunanin su rai ne kawai walai sa mawjudan amma asalin wannan magana na so kwata kwata ba ta ba dalilin ta fil ayani asalai idan mal fa'idatu me fa'ida idan kana mafarudan in kaddarawa kawai akai abu babu shi faradan zihiriyan a kaddara abu a tunani da wujuda lahu fil khariji fa'idar fa'ida ina fa'ida ba fa'ida ma kala ha zagairukun min sa'irin bari fil ansaki wal azuma ma kala haza babu wata ƙungiya da ta tafi wannan ba wata jama'a a duniya masu addini da suka faɗi wannan gairukun in ba ko ba a sha'ira su ne kaɗai masu kalamun nafsi duka sauran ba su faɗi ba min sa'irin dabbari daga sauran wanda ake fafatawa da su fil afaqi wal asmani yukhatibu bi hadha al kalam al ashaira dan ina magana da ashaira ne da wannan magana li anna al ashairata yaquluna inna al kalama huwa al ma'na al qa'im fi nafsi sannan dai yau ya kamata kowa ya sake zai ɗauko wancan littafin ɗin in ma jauhara ko in ma tawdihul aqida ko in ma wane ne dai da abin da zaka ɗauko ka kan sifan Allah alkalamu zaka ɗauko da littafin da ka ɗauko za ka inda ake magana alkalamu so ka bi ka ga me suka ce sannan sai ka ɗauko wannan magana la Allah karatun zai fi maka kyau musamman an ka je san inda ka je kana wa'azi kana karantarwa kana kaza za ka fi jin daɗin bayani kuma za su ɗauko wancan su kawo maka تسعون وجها بينت بطلانه أي فسكة تسعين تنون باشن وانا أبو وقد أشار إلى هذا فيما سبق وقال إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف كتابه التسعينية وجه حجه tasa'in mai nuna وانا wannan magana ba haka في بيان بطلان الكلام النفسي لولا القري درس لسقتها بوزاني والقرين نبقى كرو تقريب نبقى كرو تقريب فريد فريد نبقى لولا القريب ba don wuyan waka ba la sattu ha bi wizani da na kawo wannan magana ta sayin din a aune to na ba mu haɗa ko Thank you.